dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji ta'ala wanda ya sanya dare da rana suka zama masu bibiyan juna ga dukkan wanda yake son ya wa'azantu ko kuma ya bauta wa Allah ta'ala ya gode masa. Allah yana datar da wanda ya ga dama ga yi masa da'a da ayyuka na gari, sai ayyukansu su zama abun godewa abun sakawa da kyau. Yana taɓar da wanda ya bijire wa alkur'anin sai bi son zuciyansa wanda makomarsa za ta zama wutar jahannama tir da makoma. ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne mulki da godiya sun tabbata a gare shi mai iko ne akan komai ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzonsa ne ya aiko shi kafin tashi alkiyama a matsayin mai kira zuwa ga Allah ta'ala da kuma fitila mai haskakawa ya ku bayin Allah ku sani cewa sujjada don Allah yana daga cikin manya-manyan ibadu waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana cewa wasjud waqtari kai sujjada ka samu kusanci zuwa ga ubangijinka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu an Allah ya dada shi yace ce. Allah sallallahu ya ce lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada saboda haka ku yawaita yin addu'a a lokacin da kuke sujjada sannan sujjada shine mafi ɗaukakan halayen ɗan adam a cikinsa akwai jin daɗi na kaskantar da kai ga Ubangiji subhanahu ta'ala mabuwayi mai karamci sannan akwai kyakkyawan kankan da kai ga Ubangiji ta'ala mai rahama kuma wayannan lokuta ne na karamci da albarka wanda ba su da iyaka a lokacin da mutum sujjada albarkatu suna sauka a kansa a cikin sujjada akwai wani jin daɗi wanda ba a iya misalta shi akwai yalwatan ƙirji da walwala a cikin zuciya wanda alƙalami bai isa ya kewaye shi bare ya yi sa yana ɗauke musulmi daga daga kunci na nan ƙasa ya mai da shi zuwa ga wato farfajiyan sama sai ji ya bar duniya gaba ɗaya ya koma izuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka ne Aisha radiyallahu anha take siffanta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake qiyamul Laili, kamar yadda tabbata a cikin Bukhari tace manzon sama yana sujjada gwargwadon yadda za ka karanta aya hamsin kafin ya ɗago kansa saboda daɗin da yake ji a cikin sujjada sujjada yana kai mai shi zuwa ga hasken imani sai kaga fiskansa akwai hasken imani saboda sujjadan da yake yi kuma yana sanyawa zuciyansa albishir da haske na nitsuwa sannan yana zubo masa da nitsuwa da kwanciyar hankali dukkan mai yawan sujjada za ka samu akwai haske na imani a zuciyansa akwai kwanciyar hankali a zuciyarsa akwai haske na imani a fiskansa sannan ga nitsuwa a tare da shi ubangiji ta yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma wani suke tare da shi sahabbai masu tsanantawa kafurai ne ba sa musu sassauci amma suna tausayawa kuma a tsakaninsu wato suna tausaya muminai ka gansu suna masu ruku'u suna masu sujjada suna neman falala a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da yardansa za ka ga alama a fiskokinsu na hasken imani da hasken sujjadan da suke yi a cikin sujjada ga ubangiji ta'ala akwai kusanci ga wanda yake roƙonsa idan kai sujjada kana roƙon Allah Allah ta'ala zai kusance ka kuma a cikin sujjada ubangiji ta'ala yana amsa addu'an wanda yake ganawa da shi yana jin dukkan wanda yake kaunar rahamarsa kuma ya bashi dukkan wanda ya kasance kusa da ubangiji ta'ala sai ko shakka babu zai samu kyautansa mai gwabi sannan kuma zai samu matsayi wanda yake maɗaukaki a wurin Allah ta'ala a cikin sujjada akwai ɗebe kewa da Allah akwai samun aminci da yaƙini da kuma kariya daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala domin kayi da ba mai yi sai Allah ubangiji ta'ala ya ce amma bayinsa na gari makusantansa to lallai suna cikin hutu da nitsuwa da farin ciki da walwala ranar alkiyama da kuma aljanna wanda take wato ainihin wato ta ni'ima saboda haka duk wasu abubuwa na jin daɗi na jiki da nau'o'i na abinci na ci da sha da nitsuwa da farin ciki sun tabbata wa makusantan ubangiji ta'ala su ne masu yawan sujjada ranar alkiyama sannan ga aljanna wanda take ta ni'ima wanda a cikinta akwai ni'imomi wanda ido bai taba gani ba kuma kunne bai taba ji ba kuma bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam ba za a yi wa waɗanda suka kusanci Allah ta'ala da yin sujjada albishir a lokacin da wato suka zo mutuwa wanda albishir ɗin rayuka sun kusa su tashi su fire sama saboda farin ciki da daɗi da suka ji wannan albishir cewa su ‘yan gatan Allah ne, Wasu wasjud Waktarif, kai sujjada ka kusanci Ubangiji ta'ala, a kowace sujjada da kai Ubangiji ta'ala zai ɗaga darajanka, zai kusanto da kai zuwa gare shi za ka samu matsayi a wajen Ubangiji ta'ala. Manzala Sassama ya ce, babu wani bawa da zai yi sujjada sujjada guda ɗaya face ubangiji ta'ala ya rubuta masa lada ya kankare masa zunubi sannan ya ɗaga darajansa manzon sama ya ce ku yawaita yin sujjada domin yana ɗaukaka darajan bawa ku yi sujjada ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta'ala kyautar Allah ba ta ƙarewa. dukkan wanda ya kusanci Allah ubangiji ta'ala dai saukar da shi dai sa shi a matsayin annabawa da falalansa da kuma siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari manzo Allah ta sama ya ga wa Rabi'atu bin al-Aslam bin Ka'b al-Aslami lokacin da ya tambaye shi yace inni as'aluka murafaqataka fil janna yace ya rasulullah ina neman kusancinka a aljanna manzo sa yace akwai wani abu da kake so banda wannan yace babu sai manzo sa yace masa a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka dinga yawan sujjada ka taimaka mini da yawan yin sujjada zaka samu kusanci da ni a aljanna wanda ubangiji ta lace kai sujjada ka nemi kusanci da shi a cikin sujjada akwai alamomi na gaskanta ubangiji ta'ala da imani sannan alamomi na yaƙini da mika wuya zuwa ga Allah ta'ala suna bayyana a lokacin da mutum ya kafa goshinsa ya yi sujjada izuwa ga Allah daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace ya kasance daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa ya Allah saboda kai ne sujjada kuma na imani da kai na mika wuya a gare ka fiskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta ya suranta ta ya tsaga jinta da ganinta albarkatun Allah sun yawaita shi ne mafi kyawun masu halitta kai sujjada ka nemi kusanci zuwa ga Allah hakika sujjada ibada ce wanda dukkan halittun Allah suna yin ta ubangiji ta'ala ya ba baka ga waɗanda uban baka ga baka yi duba zuwa ga abunda da Allah ta'ala ya halitta na kowane abu ba zaka ga inuwansa yana yaduwa dama da hagu domin sujjada wa Allah suna masu kaskantar da kai ko bishiyoyin nan da suke inuwa da gini da komai da katanga dukkaninsu suna yi wa Ubangiji ta'ala ne sujjada suna kaskantar da kansu to ya kai ɗan adam Ubangiji ta'ala ya ce duk wani abun da ke cikin sammai da kasai yana yi masa sujjada na kowace dabba haka nan mala'iku wato duk abun da ke tafiya bayan ƙasa kowane ƙwaro da dabba da mutane suna yi wa Allah sujjada haka nan mala'iku kuma ba sa yin girman kai su ma suna yi wa Allah sujjada suna tsoron Ubangiji ta'ala da yake sama da su kuma suna aikata dukkan abin da ya murce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ba kwa iya ji sama ta yi ƙara kuma ya cancanci ma ta yi ƙaran domin ba inda za ka sa yatsunka guda hudu a sama face akwai mala'ika ya ɗora goshinsa Ina sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala manzo sun haice da kun san abin da na sani wallahi da dariyarku ta zama kaɗan ku kanku ya zama mai yawa kuma da ba za ku dinga jin daɗi da matan ku akan shimfiɗa ba wanda kun dinga fitowa a kan hanyoyi kuna kankan da kai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ku yi sujjada ku nemi kusanci zuwa ga Allah kai sujjada kana mai roƙon ubangiji ta'ala ya biya maka buƙatanka. kai sujjada kana mai addu'a kana roƙon mahalicinka kai sujjada kana mai kaskanci zuwa ga ubangijinka kai haƙiƙa kana cikin aljanna daga cikin aljannatan duniya duk wanda yake yawan nafila yake yawan sujjada ga Allah to ya samu aljannan duniya kai sujjada irin na masu kankan da kai masu tsoron Allah ubangiji ta lace alqur'ani na mun rarraba shi mun saukar da shi da kaɗan-kaɗan domin ka karanta wa mutane shi ya rasulullah a hankali a hankali sai muka saukar da shi sassaukarwa ka gaya musu ku yi imani ko kar ku yi imani waɗanda aka ba wa ilimi kafin ku suka san Allah to su kan idan an karanta musu alqur'ani ayoyin ubangiji ta'ala suna faduwa akan haɓansu suna yin sujjada saboda girmama ubangiji subhanahu wataala sai sai su dinga cewa ya ubangiji ta'ala mahalicin mu lalle ka abun aiwatarwa ne sai su faɗi a haɓansu suna kuka suna sujjada haka din yana ƙara musu tsoron Allah wasjud waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka duk lokacin da ka fahimci kana soko-soko a ayyukanka kana baya-baya to kai sujjada wa Allah duk lokacin da ka ji raɗaɗi na zunubi da rafkana kake ƙoƙarin ƙwanƙosa ba wannan ƙofar tuba da gifari to ka zama mai yin sujjada ubangiji ta ala yana faɗa yana wato ainihin siffanta annabi dawud alaihi salatu wassalam allah ta'ala ya ce annabi dawud da ya tabbatar ya shiga jarrabawa sai kama gifari ya faɗi yana mai sujjada yana mai koma ga ubangiji subhanahu ta'ala sai allah ta'ala ya gafarta masa allah ta'ala ya ce haƙiƙa wato kyakkyawan makoma kusanci annabi Dawud yana da kusanci da kuma kyakkyawan makoma a wajen ubangiji ta'ala kai sujjada ka nemi kusanci ga Allah idan bakin ciki ya maka yawa matsaloli suka kewaye ka masifu suka fiskance ka ka koma kai sujjada zuwa ga Allah ka roki Allah ya yi maka a cikin sujjada akwai yayi dukkan bakin ciki duk wanda kirjinsa ya kunci mutane suka bata masa rai ya yawaita yin sallah da sujjada da addu'a ubangiji ta'ala ya ce wa manzara sama lokacin da kafurai suka addabe shi yace hakika na san abin da kafuran nan suke faɗa yana sa zuciyanka tana kunci kana shiga damuwa amma ka dinga tasbihi kana subhanallah alhamdulillah kuma ka kasance daga cikin masu sujjada ka dinga yin sujjada wa Allah Allah zai yafe maka sujjada tana bishe fushin ubangiji ta'ala tana tabbatar da yardan Allah subhanahu wataala ga mai yi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya kasance idan mutane suka tsaya a cikin farfajiyan alkiyama ko aka tafi don a nemi ceto aka tambayi annabawa suka kasa aka tafi zuwa ga manzon Allah Sallallahu alaihi wa sallama manzon su suka ce ya Muhammad baka ga halin da muke ciki ba baka ga abun da ya same mu ba manzon su ma sai ya ce ai dama ceton nawa ne dama nawa ne sai ya tafi zuwa ga ubangiji ta'ala ya faɗi ya sujjada a ƙarƙashin al'arshi manzo su ce sai a mini izini ga ubangiji na hana wataala in zo in faɗi a gabansa idin dinga yabonsa da wasu kalmomi na yabo wanda a yanzu ba zan iya su ba ni ma a lokacin za a cusa min su sannan sai in faɗi ina mai sujjada sannan sai a ce mini ya Muhammad daga kanka ka yi magana za a saurare ka ka roƙi abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka ceto sai ya yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi sannan sai a biya masa bukatansa kana son biyan bukata da yayi damuwoyi ka dinga sujjada wa Allah subhanahu ta’ala bangiji ta'ala sanya sujjada shi ne sababi na ceto kuma hanya ce da za a fita daga tsorace tsorace na tashin alkiyama duk lokacin da alkhairai suka fuskance ka wato kyautan ubangiji ta'ala dinga koronya maka ina ta zuwa maka to ka yi sujjada don Allah ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'imar da ya maka ka faɗi ka yi sujjada da ubangiji ta ala maka ni'ima daga abubakar ta radiyallahu anhu yace manzon Allah sassama ya kasance idan wani abu da yake faranta masa rai ya zo masa sai ya faɗi ya yi sujjada don godiya wa Allah subhanahu ta’ala. daga Abdurrahman bin Auf Allah yarda da shi yace manzon Allah sassama yi sujjada ya tsawaita sujjada daga baya dago kansa sai sabai suka ce ya haka ya rasulullah manzon Allah ya ce ai mala'ika jibril ne ya zo ya mini albishir ne na faɗi ne sujjada domin in gode wa Allah subhanahu wataala wannan shine sujudu shukur idan ni'ima ta same ka sujjada in ka shiga masifa ma sujjada duk abin da kake nema wajen Allah ta'ala ka faɗi kai sujjada ka roki ubangiji ta'ala sai ya biya maka aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغرنا بفضلك عمن سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله